الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان وأوجد له جميع ما يحتاجه من المآكل والمشارب المباحة على اختلاف الأنواع والألوان وأمره بالعدل والإحسان ونهاه عن الظلم والعدوان اللهم لك الحمد أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا وأنت ملاذنا وأنت نصيرنا وأنت ظهيرنا وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حل البيع وحرم الربا وبين أحكام ذلك في القرآن والسنة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أشاد الله به صرح التوحيد ورفع عماده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره واتبع سنته القويمة أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بما يحفظ العبد بما يحفظ العبد المؤمن في ذريته من بعده ألا وهو تقوى الله عز وجل قد أوصاكم بذلك ربكم وضمن لكم الثمرة إذ قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما عباد الله لقد أمر الله عباده بأن يأكلوا من رزق ربهم من كل ما يشتهونه من الأكل الحلال والمشروبات المباحة وأن لا يطغوا فيه بأن يتناولوه من طريق الحرام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته في الكتاب المنزل المبارك تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وحدود الله محرماته فمن اكتسب المال من حله بورك له فيه ونعم المال الصالح للرجل الصالح ومن اكتسبه من غير حله لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وهذا أمر محسوس عباد الله يشهد به الواقع الملموس فإن الذين يكتسبون المال من الطرق المحرمة الخيانة والسرقة والرشوة والمعاملة في المطعومات والمشروبات المحرمة أو يتحيل على الناس في شراء شيء ولا يؤدي إليهم ثمنه أو يستأجر الأجير فيستوفي عمله ولا يؤدي إليه أجرته فمن فعل ذلك فقد عصى ربه وأذل نفسه ومحق نفسه وتسبب في نقص رزقه وكان كسبه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إلى الوراء يمحق الله الربا ويجزي الصدقات فالله عز وجل قد أحل البيع وحرم الربا والبيع الحلال هو بيع المسلم للمسلم لا غش ولا تدليس ولا خديعة ولا خيانة ولا غرر ولا ربا فهذا البيت في هذه الصفة من أفضل الحد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فعمل الرجل بيده لسائر الحرف المباحة كالزراعة والصناعة محبوب عند الله فإن الله يحب العبد المؤمن المحترف ويبغض الفارغ الغطان وفي الحديث من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه يعني ينقصه أو يأخذ منه أحدا إلا كان له صدقة والربا المحرم عباد الله أنواع أشده وأشره ربا النسيئة وهو أن يستدين النقود من البنوك ومن بعض التجار فمتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في الأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما يقول أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تراضي يربو المال على المدين حتى يصير كثيرا وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ذلك لأن ضرر هذا النوع من الربا يقوض في التجارات ويوقع في الحاجات ويهدم بيوت الأسر والعائلات فكم سلب من نعمة وكم جلب من ركبة وكم خرب من ديار وكم أخلى دارا من أهلها وما بقي منهم ديار فالمتعاطي للربا يسرع إليه الفقر والفاقة ويحيق به البؤس والمسكنة ويلازمه الهم والغم وينهب حيث لا ينفعه البدن وحسب المرابي من الشر كونه محاربا لربه في حياته وبعد وفاته يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد وصف الله المرابي في فساد تصرفاته بالمجنون قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والنوع الثاني من الربا أيها الإخوة هو ربا الفضل وقد حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يقول إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية وأكثر ما يتعامل في ربا الفضل في المطعومات الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عز وجل في آخر الآية التي نهى فيها عن الربا والله لا يحب كل كفار أثيم فيه دلالة على أن من أصر على التعامل الربوي بعد تحريمه فقد اختار عمل الكفار الآثمين ولو شهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الإسلام ليس كلمة تقال باللسان وإنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكاره كله وليس في حرمة الشبه شك ولا شبهة ولا في إنكاره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الذل والعدوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نسأل الله أن يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسجد علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta zo daidai da sha hudu ga watan mari ga watan mars kenan na ta shekara ta dubu biyu da sha hudu ta yi magana ne dangane da mu'amala ta kuɗi wadda Allah ya halarta da wadda ya haramta ta kuma mai da hankali musamman dangane da magana akan sha'anin riba da bala'in da take jawo al'umma da haɗarin da take da shi ga mai ta'amuli da ita da kuma yadda yake take warga da tattalin arziki na al'umma yadda take su tunu da musulmin su yawaita ga mutane kasancewar muna cikin halin cewa da ba musallai su kuka mu mu yi gyara zuwa ga Allah shi ya sa ya wajabta dole a yi tambihi kan wannan matsala ya ku bayan Allah wanda yake nazarin alkur'ani zai mamakin iri yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsananta dangane da sha'anin riba bayan ya wajabta ma mummunai su nemi abinci na halal sai haramta musu ciniki na riba sannan ya tsananta dangane da shi idan muka ɗauki surorin ayoyin suratul makara misali Allah tabaraka ta'ala ya fara su da cewa الذين يأكلون riba. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس وإن دكيتين ربا باك تاتي فإرم تاتي ولا شيطان يبو جيكي ولا أجل يبو جيكي هنا فركا إيا يكي وفينا زابر الله وإن إنما هو ولكن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع لكم الربا سبب السنشي تنكي دربا دعيني أي تنكي إرم تاتي Allah ya ce za a yi su zama ɗai wa ahallallahu bai'a wa harrama riba Ya Allah ya halarta ciniki ya haramta riba ya za a yi abin da Allah ya halarta wanda ya haramta su zama wani zai mamaki ce mai alaƙan kasuwanci da riba ciniki shi ne ka saye ka saida riba ita ce ka ba da kuɗi idan an ɗau lokaci a ƙara ma kuɗi to ya za a yi ba su da hankali ne su ce duk ɗai suke malaman tafsiri suka ce ba haka kuke nufi suna nufi ne gane da ciniki bai ul'adar ka zo da kayanka in ce in za ka ba da kuɗi hannu dubu goma idan sai ƙarshen wuka dubu goma sha wannan shari'a musulunci ba ta haramta shi ba matuƙar an yanke kuɗi guda kafin aure amma ka ce ɗauki ka tafi in ka kawo min kuɗi an jima dubu goma za ka kawo in dai karshen wata dubu goma sha biyu za ka kawo an ta da ciniki duba a ɗaya da ɗaya ba suka ce to tunda wannan halas ne me bambancin sa da in baka dubu goma in ce karshen wata ka kawo dubu goma da Allah ce ba ɗaya suke ba wa halallahu bai'a fa harrama riba wannan shi Allah halaka shi wannan kuma Allah ya haramta shi فمن جاءه موعظة من ربه التي دون وأزي يزوم سلك أبنجد kan wannan sha'ani fantaha ya daina cin riba ya daina ba da riba ya daina taimakon sha'anin riba falahu masala abin da ya gabata nasa kafin ya dawo ya bibiyo inda ya taɓa babaki ya ce ku alshi sauran kuɗin ku da na ƙara muku da kuka ƙara muku fa'amuhu ila Allah al'amarin sa da wurin Allah shi zai hukunci a kansa wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya sake ce ne ba bayan wa'azi ya zo maka halaka waɗannan su ne ɗan mutuna suka faɗa wannan kina abin da zai ba mutum mamaki babu wani laifi bayan shirka wanda shari'a ta tsananta ta kunta ta mu mai yin sa ka kwatanta shi da kasuwanci wanda wuce sannan Allah ke yamhaku Allah riba Allah yana shafi albarkar wa yurbi sadaqa yana sanya albarka yana tsari da sadakoki da ake سوى دعاك تهيني كتاري با أنا كنت في مباين الله لي كتاكو سبقا أنا يلوى في مباين الله ذلك ما إن دعاك كنت في مباين الله في الله يجيري عن بركة لا إن دعاك يلوى في مباين الله في الله يجيري عن بركة التي والله لا يحب كل كفار الله ضايا صدقنا مليون كافرين مليون ذنبي فينا مجرد الجري كما يقعوا أن الكلمني ما صنونا سنن كاوى عن قريب الجريب فنسي الله تعالى يتقون كجاو بحيين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن تقي إيماني تقي أيتي نقري تقى حيدة سلة تقى بعد زكاة تنا بلاد أبرك بيجي يسوع خاصة القروبة تد حزن وكما دعوا مغنى رواه الثاني أن كاولنا مغنى جواء أنونا معصوا وأننا الكفاح bai dace da kuskure mutumin da yake da imani ya kamata ce na ta'amuli da riba ba mutumin da yake sallah ko yake ba da zakka to ba daidai ne a ce kuma wurin mu'amala ta kuɗi ya yi ciniki da ruwa ba sai ta baka baka kana cikin ce ya yi wanda zai na amalu sallallahu wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya kuɗin imani ku ji tsoron Allah sannan abin da ya rage na riba bayan wa'azi Allah ya tafi ku bar shi kada ku ci in kuntum mu'minin idan kun zama mu'minai fa in lam taf'alu in kun iya kun ci gaba da cin riba da mafita Allah ya kawo maku Allah ke fa'zalu bi harbi min Allah wa yanzu an ba ku sanarwar yaƙi da Allah da haka mai cin riba mai ba da riba mai taimaka ma riba mai hulɗoɗi na riba yana yaƙi ne da Allah da manzonsa shi yasa ba yadda za a yi da nasara ya za a yi kai faɗa da Allah kuma kai galaba ya za a yi ka faɗa da manzon Allah kuma kai galaba ba zai yi Allah ta ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kun tuba to ku ɗauki ra'asu malin kuɗi wato kuɗin jarin da kuka zuba ku ɗauki abinku amma ita ribar ba a yi lokaci ba in kun fi mu'minin in ce har su kasance la tazlimuna wala tuzlamun أيديكم في السكورة تحيركم أول أبو صدر تحيركم ولا تظلموا السكورة ده يوقفوا للسنة فلالك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إذا وانت أكبا باشي مسلسيني shin talauci yake a yi masa sassauci har Allah ya baki ba tare da an ƙara masa kuɗi ba Allah ce wa an tasaddaqu ku yi sadaka ku taimaka ma bayan Allah ya ce muku alkhairi kada ku muke su ku ce sai sun ƙara muku ne sannan tabaraka ta'ala ya faɗa na yi da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani da kuke koma zuwa ga Allah sun matu wafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika ma kowace ne abin da ta aikata kuma ba za a zalunce ya ku bayan Allah sai muka yi nazarin waɗanda ayoyi za mu kefe tabaraka ta'ala shi tsananta wannan magana ce da saboda shi saboda irin sharri da haɗari da take tattare da shi asalin riba ta jahiliya wadda ita take yaduwa a cikin mu na yau da gobe a bankunan da muke da su conventional a Najeriya ita ce ka ɗauki kuɗin ka ka danka ma banki shi kuma ya ɗauka ya ba wani mai kasuwanci sai ya tsora masa riba babu hasara ga miliyan biyu ka je ka yi abin da ka ga dama ƙarshen kowane wata za ka ba ni kashi biyu cikin ɗari na wannan kuɗi inda matsalar take a nan kasuwanci abu biyu ne da jari da juya jari jari shi ne kushin juya jari shi ne yin aikin sana'a a lokacin da ka ba da jari mai kasuwanci ciko zai sa shi kokari wajen kasuwanci kamata yin amfani ya samu kai ka samu shi ya samu idan matsala ta faru ba kai ka ja gaba baya shi ma ya ja gaba baya kai hasara wani bangare na kuɗinka shi kuma ya hasara wahala to a tsarin da ba haka ba ga kuɗi nan ka je in ka ci miliyan goma ni dai miliyan biyu za ka bani in duk kuɗin sun halatta fa ruwa na sai kawai da nukina ta ƙara da miliyan ma'ana shi wanda yake ba da kuɗi har abada ba ya ɗauka hasara riba kawai yake a wannan sai matsaloli da yawa ta turin ƙafa na farko sai ya kuɗi ya daina aiki ya daina kasuwanci ya daina bunƙasa kuɗinsa ka ya miƙa ya ajiye kuma gida yana ta shayi yana duba eh, intanet yana ganin kudin sa nawa suka fi sai zaman banza ya ƙaru ta ɓangaren abu na biyu sai kuɗi su koma gefe saboda kasuwanci da ɗaya sama da ƙasar asara ne da riba in ya zanto gefe guda riba kaɗai yake gefe guda ne yana yawa ya ci riba yana yawa faɗi babu shakka duka da za ta dawo gaba ɗaya ta koma gefe abu na uku sai ya zanto an samu wa kasuwanci saboda ne saboda duk wanda zai ranci kuke ya kasuwanci dole sai ya zo da wani lamuni mai fari wanda ƙananan mutane ba su iya sai zanto manyan mutane ne kawai za su iya ba da lamuni don haka ki ɗaya ƙananan mutane ba su samun yadda ta ainihin za su bunƙasa na su jari da nasu kasuwanci domin su cire sannan sai zaman banza ya karu rashin aiki ya yawaita saboda ne saboda dole ne kowane kamfani idan ya karɓi kuɗi kowane ɗan kasuwa idan ya karɓi kuɗi ya tabbatar da duk yadda zai iya mai da wannan ribar su ne samu zaka za ka dole zai rage ɗaukar ma'aikata zai rage hanyoyin da za su samar da aikin yi gaba wannan su aiki da cikin matsalolin da suke faruwa da kasuwanci shi kan sannan da yawan jama'a sai a kere rahama a cikin zuciyar wanda ya saba da saboda ya saba da inda shirya samu miliyan biyu ya ce ba su a banki da rena rena da cikin wata watan kaza ya samu karin kaza watan kaza ya samu karin kaza to da shi ne iya bada baki wata kare da shi zai iya taimakon bawan Allah shi zai iya amfani da cikin sauran ayyuka da kai saboda saboda ya riga ya saba da an san wacce dauka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wannan shi ka tabaraka wa ta'ala ya tsananta kwarai da gaske dangane da ta'amuli da riba har ya kai da cewa yana sarrafa duk dukiyar da aka yi ta'amuli da ita kuma yake yana ɗaya masa albarka kuma yake yana faɗa yana yaƙi da masu cinsa sannan ban da haka ga la'anar Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci ne cin riba da mai bada riba da mai wakiltawa aikin riba da mai rubuta wa an yi kasuwancin riba da wanda zai yi witness ko shuwafi ko garanto na a karfi riba ko a bada riba duk Allah ta baraka ta ala haka wanda ya dauko ta da kunta wannan ne ke da kowace fuska wannan ta'amuli haramu Allah ta baraka ta ala kuma a yi yarda da shi da haka ya ku bayan Allah ba tana da cikin manyan manyan zunubai sako wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su al-mubiqat kuma yana da kyau fahimta cewa wato tunani ne na turawa aka saka mana cewa bai yiwuwa tattalin arziki ya tsaye bisa da duniyar kanta yanzu ta gano hatsarin riba musamman shekara ta da soke su ta zashe irin bala'in da tattalin arzikin duniya gaba ki ɗaya ya auka shi a wani abu ne karni intanet za ka wasu ƙasashe masu basira sun fara tunanin zero interest sun fara tunanin shirin da ga baki ɗaya ga haka bankuna japan ta ci nasara ɗari bisa ɗari kan wannan shi yasa a yau babu tattalin arzikin da yake gogaya ne ne musulunci shi na kauce ribar da su sun kauce ita ba don musulunci ba don ganin haɗarin da ke wani zai ce to idan ba a bani riba ga na ba to ya za a yi kuɗi da su bukata sai mutu alhamdulillah sai ka da hanyoyi na shari'a idan conventional bank yana da hanyoyi arba'in na kasuwanci islamic bank yana da hanyoyi ɗari kofofin da allah ta'ala ya buɗe na kasuwanci na haɗu allah ya yawaita su sun fi waɗanda conventional su amfani bambancin guda ne shi ne nan an yi ba da yardar allah nan an yi yadda dole sai an zalunci wani ni ban ce riba sai kai ka faɗi ka ta ni ban ɗaukaka sai na dace sannan an wato an sauki tsari na jari hujja da kuke suna gefe guda yadda za ka tarar da duk bankunan nan na duniya gani da kalilin mutane ke mallaka so da ka duk da yana arziki da ƙwarorin mutane ne gala ta ala na cewa kai la ya kuna dulatan bayan al'agariyar ne Allah bai ku kuɗi su kowa gefe yana su su yaɗu ko ina kowa ya amfani sau da ka idan kana son ka ci ba a bankin musulunci kuma iya cin baki na da sunan baki ɗin kansa ba da wani nau'i na cinikayya da idan ka amfano da kuke shi ma ya ma'aikaci na ce to ai ni kawai abin da ke bukata bota idan ta alhamdulillah an samu maka hanya mafi sauki in ga bankin musulunci conventional bank zai ba ka miliyan uku ka je ka sai sabuwar mota sai kuma a cikin shekara biyar zai cire ma miliyan hudu da bankin musulunci zai sai mota ta miliyan uku يا خيلا بقية مليون في العلم يا كاتب كم أكثر كثرة يا جودة صورة جزائي أقول منتي كبار بابو بابايتي موسى بليه وقنا كامو بليه وقنا كامو بليه وقنا كامو بليه وقنا كامو لا يتكين بشير الله لا يتكين بشير الله أما في أسعار المسلمين يلا يوصف أبشر يلا يوصف ذاتي بند ونن ونن يتوكي مثالي يلا يصوم وسمي يباك حياتي karshe ya rubuta alkawari in ka gama haya zai sai da nan kai kake da amfani saboda a lokacin da aka ba ka hayar mota inshora ta banki don mota ta banki ce ba ka karshe inda ajjara za ta cimma mota kai ba ruwanka saboda ni saboda kai haya kake mai mota shi ne bai shin anan da ma'aikaci wanda ka ɗin mota da banki wata shiga cikin wani samun sauki ba wata kama ya ake samu saboda yanzu an ɗauke masa ne ko ba haka akwai hanyoyi da yawa na kasuwanci da bankunan mutunci ina wannan magana tare da sanin cewa alhamdulillah Allah ya kawo mana mafita mai yawa ya akalla bankuna uku a Najeriya suna da rajista ta gudanar da sha'anin kasuwanci da mutunci wanda daga fara har karshen sa babu sakon Allah a cikin akwai banki guda da purely shi ne jahil ba, kuma alhamdulillah Allah ya iso shi birnin shi har sun fara ɗan akwai standing akwai standing su kuma suna da ɓangare suna da wancan na jahiliya suna da wannan na musulunci fa'idar mu san wannan ita ce mu yi ƙoƙari mu tashi tsaye mu rabu da fushin Allah mu koma tsira da Allah sai mu tilasta bankuna su dawo inda ya mu ci ɗan kasuwa kasuwa mu take ne idan muka nuna tsarin jahiliya muke so babu shakka wannan tsarin jahiliya ba zai taɓa kaucewa amma inda gabaki daya al'amuran musulunci da na musulmi yau a ce hukumar alazai a ce hukumar zakka da wakafi ministry for religious affairs masarautar sarkin musulmi a daga da duk abin da ke da alaƙa da musulunci kuma da ɗan kasuwa da tushen addini gaba ɗaya ya rabu da banki jahiliya ni ina festival na koma jari kai kana abin nan union bank ka koma stalin wancan yana مثال يو دي اي لكاتي قرى تمت اي دي سي سي فستبن نعم. زي رموز تكدى ناس ما جاي اصلا تسول تسول باكر الحالي الاجتماعي ده يو دي اي ذاك رموزه ليه ذاك الاي لما لا قوم الا اكيد مثلتي nan take yi biyu za ta zuci nemi lafiyar da ake nan take fasibar za ta je ta nemi lafiyar da maki musulunci idan wannan ya yawai ya bunƙasa babu kakka da rufe wancan na jahiliya zai kai ma a gari idan akwai branch goma ila biyu ne conventional takwas da musulunci idan haka ci gaba sai a ce duk bankunan sakwafi da kano da zamfara da zuwa musulunci gaba ɗaya musulunci ke saboda ne saboda ina buɗe na jahiliya ba sai zama Allah ya buɗe mana kofar gyara ko da buɗe mana za ka ya ga wajibi mu koma ga hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhami guda na mutum na gari ba da mutum zai ci a dukiyarsa yana tsare ya fi tsanani da hatsari sama da zina ɗaya bayan ɗaya sau tamanin da uku sittin wata ce sau saba'in da shida mutum ya je yin zina ɗaya ɗaya ɗaya har su saba'in da shida kai da kasi fan ɗaya na riba ka fi ta haɗari a wani. Saraka guba mai lalata arziki mai cin imani da wanda da tattalin arziki mai kawo bala'i da haka hankali da rikin bala'i ka wajibi ne yin kwamusu musulmi mai gyara wajibi ne dukkan hanyoyin gyarawa da ubangiji Ka irin wannan yanayi da muke ciki da kullum muna jin gargaɗi jiya ina wuce wajen nan farkari ina hanyar zuwa kaduna nake jin na bayar kuwa an kashe sama da mutum ɗari da sittin wa'inda suka kashe su kuma sun fasu mata sun su ina a farko su a yau din nan ina hanyar dawowa na ka samu test cewa kuma tashi hankali ya ɓarke a birnin borno an yi halbe-halbe waɗanda ba babu iyaka abin mai kakuwa da wani ba a ta iyakar abin da aka kashe ba a yau da to idan ya baro borno ya isa faskari kana mamakin da duk inda zai kai saraka bala'i ne da ba san inda zai na ba babu da hanyar gyara kafin mai tuba zuwa ga Allah daga waɗannan matsaloli da muke fama da su mu yi tuba tsakaninmu da Allah da zunubanmu mu yi tuba zuwa ga Allah dangane da mai laifukan mu mu roƙi Allah ya mana gafara ya mana rahama ya Allah ka mana gafara ya Allah ka mana rahama ya Allah ka shirya da mu shirya wanda babu ta cewa a bayan ya Allah ka zaunar da wannan tsakka mu lafiya ka sanya albarka a cikinta ka kawo mana da fitinu ka tsare ne nan al'ummar musulmi السكر ده كان عايز كده تكون في او نتكلم يلا كرامه بيتي عبد السكر بني انا معك حكايه تبدي وبيدي لك الانسان فجيت انا على امريكا كتاني يا مصر بكم الله كرام وفيكم ينتهى السكر دي عليك وده ده كنت كرام كرام كا حجري مؤكد ده الله كرام في برزيما كرامة كرام ما لما تدرسها كرام ايه خطوة وتتوسعي كرام ما كاي مصر babu ƴaƴa masu a'a karfa a filin baka samu kama lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تزغ في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل المشرك والمشركين ودبر على على الدين واحمي حوض الدين وارفع على الجهاد وسلم من المجاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان في ايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون فاذكروا الله على العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى نعمه يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون